الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقدرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة مزرا خالدين فيه وساء له يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك النقول يا لجنة ستبتك الله سبحانه وتعالى نجاب وانا مضوى وانا يمتي نشاء بيو نوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو نايا نتبه دو دا أربعين Allah madaukakin sarki ya nufe mu da haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka na a ansar domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya aka zaman a bayani da muke yi game da kissar annabi Musa alaihi salam da Harun da gwagwarma da suka yi da donin Isra'ila da kuma Fir'auna kissar ta kusan zuwa ƙarshe amma kuma bayanin da muka yi a baya annabi musa alaihi salatu ya dawo daga karban attaura ya talar da mutanen saboda isra'ila suna bautan dan maraki annabi musa alaihi salam ya zargi dan Haruna harun alaihi salam ma mana'aka ya harun ma mana'aka ibra'itahum ballu yasa baka hada su ba النبي هارون عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ناجم ولن كتكتي na raba kansu da shi ya sa ban taho da su gare ka ba daga nan sai annabi Musa alaihi salam ya koma zahiri duk wannan lalzima gida na bautar dan malaki shi ake nuna yatsa shi ake nuna cewa shi ne sanadiyar wannan abu sai annabi musa alaihi salam ya tambaye shi ya ce قال فما خطبك يا سامري Musa ya ce يقول فما خطبك ya سامري menene babban nazarin ka kai sami me za ka ce cikin wannan lamari wannan zargi da ake maka da musa sajiri na Ƙọ́lá zanfukutu bí mẹ́lẹ̀m yẹ̀rù fún ìhì kápọ̀dọ̀ fún ọdọ̀ wọ́jẹ́n ní ẹgbẹ̀rẹ̀ wọ́n kúrì tẹ́lẹ̀bẹ̀rẹ̀ tó ha wà kẹzẹ́ ya kẹsẹ̀ wọ́n yace basurdu bima ya yabsuru bi na ga abin da basu gani ba in ji Musa Sabi na hangi abin da su basu hango ba to menene ya gani wanda sauran banu Isra'ila basu gani ba قال بصرت بما لم يبصروا به ya ce na ga abin da su basu gani ba na hango abin da su hango ba shi da muke cewa menene Musa Sabiri ya gani ba zan Isra'ila ba su gani ba malaman tafsiri sun ce lokacin da mala'ika Jibril alaihi salam ya zo lokacin annabi Musa alaihi salam domin ya tafi da shi sai na. shi Musa Samiri ya ga dokin Jibril alaihi salam ya kuma ya ga takunsa sai ya sauri ya je inda wannan dokin ya taka sai ya ɗebi turbayan gurin sai ya ga kamar turbayan gurin ma da kansa yana numfashi mana akwai rayuwa cikin inda ya taka sai ya ɗiba a lokacin da aka jinjefa wannan kayakin ado gwalagwalai aka jefa su cikin rami aka banka wuta aka kona suka narke suka dunkule da musa sadiri shi ya zo da wannan turfaya shi ya zuba a sai ga ɗan malaki yana kuka irin na sa yace fa qabamtu qabdatan min athar rasul yace sai nayi damka guda ɗaya daga sawun tabun dokin mala'ika jibril alaihi salam fa da ha sai na watsa masa wa kazalika sawwala fi nafsi yace haka raina ya na mun ya kawo sabon ne saboda haka ganin dama nake nan dai na farko da ya gaskiya sannan na biyu baya da damar shirkarsa babu alama zai tuba saboda haka ya cancanci fushin Allah subhanahu wata'ala sannan da fushin annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam da ya fushi kara sai ya ce na قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قال النبي موسى عليه السلام يقول في سيدنا موسى السامري فاذهب يا زكا تبي انا زي تبي malaman tafsir suka ce annabi musa alaihi salam ya ba kore shi daga gari ya ce ya tafi daji ya ta rayuwa da dabbobi fa inna laka fil hayati an taqula la misas hukumar ka ta biyu lallai a cikin rayuwa kai nan kana da magana ta cewa la misas ma'ana tsawon rayuwar da za ka yi a duniya maganar ka kawai la misas ba shafa ba taɓawa duk wanda Musa Sadiri ya gamu da shi sai ya tsorata daga gare shi ya ce la misas kakka taɓa ne ni kuma ba zan taɓa ta ba an gane ko wannan hukuma ce ma daga suka ce wannan hukumar min jinsi amali tun da kai ka hangi abin da su ba su hango ba har ka taɓa abin kada mu yi turbayan gurin kai amfani da shi aka yi shirka to kai kuma duk inda ka je ba za ka kafa kowa ba kowa kuma ba zai saba ka ba duk inda ka je ba za ka saba kowa ba kuma babu wanda zai saba ka fa inna laka fa inna laka fil hayati an taqula la nisas kuma hakan aka yi Musa Samiri daga nan aka kine masa albarka ya shiga daji yana rayuwa tare da dabbobi duk inda ya je yana cewa daji sasa daji sasa wannan me yake koya mana duk wani manzo wanda annabi ya turo wanda Allah ya turo duk wani manzon Allah duk wani manzon Allah wanda Allah ne ya turo shi ne ba da umarni karka saba duk wani manzo annabi wanda Allah ya turo shi idan ya da umarni karka saba umarninsa Musa Sabiri ya saba umarnin Annabi Musa Annabi Musa ya masa mummunar addu'a addu'ar ta kama shi ko bata kama shi ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutumin da ya saba wa sunnar sa shi ma addu'ar sa za ta kama shi Allah yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim masu safawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa kaunar sunnarsa ba sa kaunar hadisinsa da suke sabawa hadisinsa kullum su yi takan tsantsa an tusibahum fitna wata musiba babba ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai daɗaɗi tun daga nan duniya ta same su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na ingantacce an taɓa samun bawan Allah da yake cin abinci da hannun hagunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yace ka ci abinci da hannun damanka domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'kulu bishimal fa inna shaytana ya'kul bishimal kar ku ci abinci da hannun hagu shaytan yana cin abinci da hannun hagu ina yi masu cin abincin zamani ga cokali a wannan hannu ga fok a wannan hannu ga wuka a nan ana ɗiba a nan ana ɗiba a can duka a lokacin guda wannan a musulunci ne halarta ba manzala sallallahu alaihi ya ce ya daina cin abinci da hannun hagunsa domin shekar na cin abinci da hannun hagu ne sai mutum ya ce ba zai iya don girma kai kuma zai iya tabbas zai iya cin abinci da hannun damar sa yace ba zai iya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai masa addu'a yace lasta fa'ata to ba za ka iya ba dan tun daga wannan lokacin mutum zai kara cin abinci da hannun damar sa saboda haka a ta ba idan manzon Allah ya ce kaza mabi idan ya ce za kaza mabari wa man yushaqiq ar-rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Allah madaukin sarki ya ce, "Kuma yi shafiƙar rasu, don mutumin da zai wa annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam wa manzan Allah, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى bayan shiriya ta riga ta bayyana gare shi sai ka zo ka saba masa fara ina halin da ake so a shigar kenan irin halin da ake so a shigar kenan mutum ya san karara hadisi na manzo Allah sallallahu sai ce ai wannan zato ne ba sai ka aiki shi ba a wannan ake wannan abu an shi sa hankalin malaman sun ɗai tashi sosai su malam ba ka yi aiki da hadisin ma'aiki ba sallallahu salama da wa za ka aiki Maganarwa. wa wallahi wa zai yau sai da joni babban malamin kuma a da yana da wannan maganar cewar wannan hadisai kaza kaza a ajiye su gefe maganar su malam wane su za a aiki da su ce maganar su malam wane wannan ya san abin da yake faɗi ba a ajiye maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dawo maganar malam wani da malam wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wace musiba ta same ni wace musiba ce wannan tun da aka yi duniya har yau tun da aka yi duniya na ranta da Allah ba sama alkhairin da ya kai wahayin da guda biyu da Qur'ani da Sunna ba tun da aka yi duniya wallahi tallahi da wannan Allah ya ɗaukaka muka dukkan al'ummomin duniya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas da muna da qur'ani muna da sunna muna da Allah muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yau an zo an ce mu saki manzon Allah mu sake shi to malam ka saki hadisin sa ka sake shi kenan in ka saki manzon Allah ka wa a bayan Allah akwai wanda yake gaba da shi wannan bala'i kuma inda abin yake bala'i malaman da ake sauraron su su da kuma aiki suke zuwa da wannan abin. wannan abin ba abin da za a shi ba wannan bala'i ne wannan kamata jama'a su tashi kai kowa ya yi bayani a kare sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma daga ƙarshen su ce sun fi kasan mazan Allah wai sun fi mu san shi mun ce mu magana shi muke so sun ce samun maganar wani ake so amma sun fi mu san shi wa man yushaqiqir rasul min ba'di ta bayyana lahu guda huda wanda zai saba wa Allah fa ce bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi wani tafarki ba na mu'minai ba wa ake nufi da mu'minai a nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mu'minai lokacin da wannan ayar ta sauka tafarkinsu kuma shi ne riko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin duk malaman da suka zo daga baya ba wanda ya san su a zamanin sahabbai wanda ayar nan ta sauka wa yattabi ghayra sabilil mu'minin a lokacin ba haifi maliku ba wallahi ba haifi shi ba haifi shafi'i ba ba haifi ahmad ibn hanbal ba ba haifi abu hanifa ba Allah ya yi magana in ka ji wani tafarki ba ne waɗannan mummunan ba Allah ya wanda ke masu wannan za mu ji kuntar da shi abin da ya kunta wa nuslihi jahannam da shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma ce wata tunani da saboda haka in ana maganar maganar wani manzo wanda Allah ya aiko wallahi magana ce mai ƙarfi sosai ba a wasan shi kuma a lokacin da ka zo ka ajiye hadisan Manzara sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ka taba fahimtar alqur'ani ne ba hukunce hukunce hukunce yanzu alqur'ani mai girma shi na gaban mu kowa yana da shi a gidansa hadisan Manzara sallallahu alaihi wasallam dan Allah dubu nawa ne hukunce hukunce dubu nawa ne a cikin su sunna ta kan zo bi istiqlaliyatul hukm ta zo da hukunci wanda babu shi a Qur'ani hukunce hukunce da dama sun zo a sunna babu su a Qur'ani idan ka ce ba za ka amfani da sunna ba ko ka wulakanta sunna to ya za ka yi kenan da wannan abubuwa to Allah ya saba da dace yace wa inna laka maw'idan lan tumlaka malan ya karanta lan tuhlifa qira'a ibn kathir wa inna laka maw'idan lan tukhlafa idan ka ce wa inna laka maw'idan lan tukhlafa sannan hukuma ta kai musu sabili tana da wani alkawari a gobe kiyama wanda kai ba kai saka saba wannan alkawarin shi ne gamuwa da Allah ya hukunta wannan hukunci da aka yi maka wannan na rayuwar duniya ne mai sauki amma ainihin hukuncin yana da yana kiranta a gobe ban isa ka saba ba dole sai ka gamu da Allah wa inna laka maw'idan lan tukhlafahu ba za a saba maka kai a wannan alƙawarin ba ma'ana dole sai an kawo ka wannan alƙawarin sannan abu na uku yace wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi aqiba ka dubi wannan dan malakin naka wannan annan naka wanda ka dubo kana ta masa dare da rana ka dubi makomarsa annabi musa sai da ya zai ce da har da annabu wallahi mun rantsi da Allah sai mun kona shi kuma haka aka yi annabi musa alaihi salam ya sa aka kawo masa take dan maraki ya kona sannan ya ce zumma sannan lannan shi na hufin yalmi na sa bayan mun kona shi ya zanta toka dokar ma ba za mu bari a gani ba saboda kar a yi a ta'allaka da shi za mu je mu watsa shi cikin teku an gani kenan duk wani asar duk wani asar wanda kake ganin cewa zai iya jawo shirka zai iya jawo bid'a kamata ka kawo da shi shi sasar na Umar bin Khattab radiyallahu anhu akwai wata bishiyar da mutane suke da aqidar cewa idan za a je yaki in aka je aka rataya makamai to za a iya samun nasara sai na awar da yake shi ne shugaba yana da yana da sulhu a hannunsa ya zo ya yanke wannan bishiyar bai kamata a bar wani asar wata alama da za ta iya batar da mutane ba Allah mun sa a yau ba sa kalmar manzon Allah a duniya babu babu yanzu na akwai kwayan abin da kwayan takalmin manzala sallallahu alaihi guda ɗaya a duniya dan Allah ta fi ma Allah sai an bauta masa tunda an samu mai cewa takalmin manzon Allah ya fi duniya eh ya fi kowa a duniya ya fi kowa mai aka fara wata aƙida game da wannan takalmin kuma su da za su ce maka sunan manzon Allah ba wani abu ka ajiye sunar ba damuwa kuma takalmin ya zama damuwa ka ajiye suna ka kama takalmi ina lillahi wa wannan hotar ba <laughs> eh wannan ayar tana nuna cewa kawar da munkari mataki mataki mataki na farko idan kana da karfi kin shugaba ne idan ka ga munkari ka kawar da shi da hannunka da ƙarfinka da ikonka kamar da zo cikin hadisi Abu Sa'id da Khudri cikin Sahih Muslim man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga munkari a cikin ku ya cire hannunsa ya kawar da hannunsa malam ka fahimci hadisi da kyau idan baka da ƙarfin je ka mataki na biyu idan baka da ƙarfin je ka mataki na uku ba ƙaramin kuskure ba ne ba ka da ƙarfin ka ce za ka ɗauki mataki na farko sai ka yi kwaɓa kuma ka ji ciki kana da tare da oganka a ofis musulmi ne kawai sai sojiya yana sha kuma oganka ne kana da ƙarfi a gurin shi yake da ƙarfi a kan kako to kana ganin shi da taba a hannunsa ko da wannan giyar kawai sai ka zo ka kwaci ka yar ka ce mai sa ce marra'a din mun karatu, da ka yi buɗe za ka gani ba wallahi za ka ji a jikin ka addinin musulunci akwai hikima shi yasa Allah ya shi yasa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in lam yastafa idan ba zai iya wannan ba dan ya fi karfin sa shi addinin musulunci ba tilas a cikin ayi je ka mataki na biyu aka ce babu misali don za ka iya wa'azi kai eh malam wannan abin da kake yi Allah bai da shi ba Allah ya ce ka za guri kaza wani ma an gana jin kwarjinin sa ba za ka iya yi ba kamar da wasu dalibai masu masu hikima suke yi malami yana abin da bai dace ba makaranta ka rubuta a takarda malam na ga hadisi kaza kaza na ga aya kaza kaza malami su ce kaza kaza abu kaza ba kyau kawai sai ka ajiye masa a cikin motarsa ko ka ajiye masa a ofishinsa ko ka ajiye masa a cikin littafinsa yana buɗewa sai ba za ka rubuta sunanka ba kai dai ka yi da sa ba zai an san ka ba an gane ko wani malamin in ya gane ka ba sai ka faɗi jarabawa idan ba za ka iya mataki na biyu ba ke ka mataki na uku fa in lam yastafi da bakin ma in ka yi matsala je ka mataki na shi ne fa ka qalbi kai inkarin abin da zuciyarka ka kyamaci abin a zuciyarka Yana tunawa da lokacin da muka saba zuwa sudan zamanin da ake maganar Usama da Laden duniya ta dau zafi da abin da ya faru a Amerika da sauransu to karatu ya kai musu nan ina tunawa wannan karatun da ne da shaf ja'afar rahimahullah ta'ala da dr sadi rijimi da akwai na dr awwal yunus akwai kuma na dr hadi yunus tare muka tafi sai aka hada mu da wani malami Sheikh Ibn Ja'far Idris Sheikh Ja'far Idris duk mutumin da yake bibiyar waɗanda Dr. Zakir na yake tare da su zai ga wannan bawan Allah mutumin su dade amma ya tsufa yanzu sosai duk mutumin da yake bibiyar majallatul bayan yawanci kowane adadi in yi fito zaka ga rubuce rubucen sa ce Dr. Ja'far Idris zaka ce mu zauna da shi a gidansa muka je muka gana da shi mun zama mai tsawo tare da shi wani daga cikin mu sai ya tambaye shi irin halin da ake ciki a wannan lokacin bar duniyar musulmi sun rikice malam saboda a lokacin malam malam gwamnatin amerika tana farautar mutane ne kawai malam a cikin waɗanda suka zo da kasashen madi da sauransu akwai wanda ya tambaya ce shi fa an hana shi magana kwata-kwata yana magana gwamnati za ta kama shi kuɗi shi kaga matakan al'amuran bil ma'ruf anan shi ba zai iya yi ba zai iya ba fa bi lisanihi ba zai iya ba ba bi kalbi sai ba bi kalbi to wa Allah nan da sani jikin shi ce masa kar kai magana cikin mana har kalima da wa'azi a masallacin ce kar kai yace to me zan yi mana yace ka je masallaci kai sallah ka dawo ka mutane suna ganin ka a matsayin ka na babban malami a garin ku kana zuwa masallaci kana dawa wannan da'awa ce amma yanzu in ka tsallake da wuri aka kulle ka wannan da'awar ma za a samu saboda haka akwai abin da ake kira sahihu da'awa wato da'awar ma akwai fiqhun ta yadda za ka yi da'awar fiqhul awlawiyat abin da ya kamata da ka gabatar abin da ya kamata ka jinkirtar duk wanda ya kamata a ce mutum ya san su <clears throat> la nuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yad min asfa na'am إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما yace inna ma ilahukum ilah inna ma ilahukum Allahu allazi la ilaha illa hu kawai Allahn ku mahalicin ku aban shine Allah allazi la ilaha wanda babu abin da ya cancanci bauta da gaskiya face shi wasu ya kulla in na ilima ya ce ilimin shi ya yarci komai da komai annabi musa alaihi salam bayan ya bata musu wannan shirka ɗin ya kau da wannan shirka ɗin sai ya mayar da tauki gurbinsa kuma a nan yana jan hankali su cewa wannan ubangiji guda ɗaya ci na shine ne wanda ya halice shine wanda ya halice aljanu da malaiku da mutane da dabbobi da tsuntsaye da duk wani abin da ka gani a doron ƙasa shine ne wanda ya tsirantar da ku lokacin da kuka shiga damuwa shine ne mai biya muku bukata saboda haka wanda ya yi halitta yake tasarrufi cikin halitta shi ya fi cancanci a wata tabbas wanda bai halicci komai ba idan ka bauta ta masa kai zalunci shi yasa aka ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba ka kira buka aji bai baka abinci ba bai baka lafiya ba bai baka ilimi ba bai halice ka ba kana bauta masa kuma shi yasa Allah wani sarki yake kafa hujja da irin wannan cikin alqur'ani da girma gura da kun ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma أروني khalaqu min al الأرض أنهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا da أثارة من علم إن كنتم صادقين قل كثير يا منظر الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما تدعون من shin kun ga abinda kuke bautatawa kuma bayan Allah aruni ku nuna min wannan guba kan maza khalaqu min al-ard kakab doron kasa baki daya me suka halitta a doron kasa sauro wallahi ba zai san halitta kuda ba su isa su halitta ba kai wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min Allah buga da sare da yawa ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له Wa يسلبهم الذباب شيئا hukumar zuba منه shai an? والمطلوب ya kuma mutane an buga da salihu saurara innal ladina tad'una min dunillah lalle wa anna kuke bautawa ko ba baya. Allah lan yakhluqu dubaba duk duniya wallahi in an taru ayi kuda wallahi ba isa halinci ina masu artificial intelligence wallahi alazim idan sun haɗu su halicci kuda irin irin ta Allah wallahi ba za su yi sai da su halicci ta roba ko ta ƙarfi ko ta dalma amma kudade irin ta Allah wala ba ci fasa ya ce wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an idan kuda kuma ya zo ya saci wani abu daga cikin abincinsu kuda ba tana dira kan abinci ba idan ta dira ta saci wani abu Allah ya ce la yastanqidhuhu ba shi sa su fato da masu ilimin zamani da suka yi bincike sai suka tarar cewa ita kuda tana da wani sinadari idan sun zo kan abinci ta dara tana da wani chemical da take fesawa kan abincin gurin da za ta zoƙa sai gurin ya narke sai ta zoƙi abincin tana zoƙa kuma duk zai ji jikin ta baki ɗaya saboda haka ko ka fasa cikin abincin baya zama mun gani shi ne la ya sarki domin karshe Allah ya ce ba ku fafari mu da mai roƙo da mai ibada da wanda ake ibada dukkan su masu rauni yau za ka yi ta'alluki da abu mai rauni shi sa a an kabut kuma aka sake buga muka misali cewa abin da kake bautatawa auha min baitul aqdis ba abin da zan yi da namaka aruni ma da khalaqu min al-ard am lahum fi samawat suna da wata gudunma da suka bayar wajen da ita sanai ituni bi kitabin min qabl hadha ku zo mu da wani littafi wanda yake tabbatar cewa duk doron kasa akwai wani wanda ya halitta ba aw asaratin min ilmi ko ta alama ta ilimi cewar akwai mutumin da ya halicci kaza a doron kasa ko mutum ko aljan ko dabbobi ko sama ko kasa ko ruwa ko rana ko wata ko taurari babu wanda ya wannan sai wannan da saboda haka idan ya tabbata ba su yi halitta ba idan ya tabbata ba sa tasarrufi cikin halitta idan ya tabbata la yanfa'una wa la yadurru to wanda ya halitta yake tasarrufi cikin halittarsa shi ya fi cancanta da bauta na كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا Allah ya ce ka bari an gama da kisar عليه Musa لم salam da mutanensa sai Allah ya ce ka bari wannan shine tazi za kalmasa maka da abin da yasa ake kawo kisan. Allah ya ce kazalika yadda muka baka tarihin. ana magana da wakilansu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam shine Qur'ani Allah ya ce kazalika kamar yadda muka baka kissar annabi Musa alaihi salam da annabi Haruna alaihi salam tare da Fir'auna da bazu Isra'ila Allah ya ce na qussu alayka min anba'i ma qad sabaq haka muke baka labari daga labari na abubuwa da suka shi na abubuwa da suka gabata kenan min amba'i min tab'idiyya kenan ba dukkan labaran abubuwan da suka shuɗe ne ake biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta annabawa ma ai ba duka aka bashi laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka wa rusulan qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayka akwai manzanni wanda aka baka labarin su akwai wanda ba baka labarin su to me yasa Allah madaukin sarki yake ba da labarin abin da ya faru a baya saboda tabbatar da gaskiyar annabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baya dan aka yi su baya dan lokacin da aka yi su shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ballantana ka ce ya samu bible ne ko ya samu at ne sai ya duba sai ya karanta yana gaya wa cewa me ya saura ya tabbata cewa wahayi ake masa shi annabin Allah shi yasa su da yawa Allah madaukakin sarki sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hada fasbir inna al'aqibata lil muttaqin lokacin da aka baka wannan labari lokacin da abin ya abin ya faru baka وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون saboda لك من sallallahu صلى الله labari ake bashi na abubuwa da suka shuɗe kai ba wanda suka shuɗe ba har ma masu zuwa har abin da yake faruwa cikin barzan har abin da zai faru gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk Allah ya bashi labari kuma suna ta muna ta alamomin tashi alkiyama da kanana da manya duka annabi ya bada labarin su kananan kusan duka sun kare yanzu muna kiran manya ne wani malami dr yusuf gwadi ya yi littafi a sharatu sa'a mujallabi guda a ciki ya kawo a sharatu sa'a sughra sun kai wajen hamsin da wani abu mun karanta wannan littafin a masjid umar bin khattab kusan shekaru sha takwas da suka wuce a ciki wannan hamsin da wani abu babu wanda ya saurari dukka sun wuce yanzu muna kiran manyan alamu ne saboda haka manzon Allah manzon Allah ya ana masa wahayi mai gaskiya ne yanzu ko da labarin da muke karantawa a cikin suratul rum yi haji lake hulibatul rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghibuna fi bu'is kuma wallahi wannan abin ayi lillahi al'amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minu kuma wallahi aishi Rumawa da Farisawa da suke yaki sai Farisawa suka sami galaba akan Rumawa Farisawa su ne masu bautar wuta Rumawa su ne Kiristoci an gane ko da masu bautar wuta da Kiristoci wanne da suka fi kusa da musulunci Kiristoci saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam yana bayan kiristoci a wannan lokaci yace an samu galaba a kansu amma kuma a kwana a tashi bayan shekaru kaɗan su ma za su samu galaba waye nuna mishi Allah bayan shekaru kaɗan din sai gashi an zo an samu galaba akan su samu galaba akan farisawa sannan abubakar ya fito yana murna yana barna wani sahabi ya fito ya ce wa yau ma izin ya farafa wani mu'minin da abubakar yana barna wannan ayar ta tabbata saboda haka waɗanda ba musulmi ba ɗan zan karanta ƙur'ani da zuciya ɗaya da zimmar neman gaskiya mana duka za su yi amma damuwar ba a makarantu waɗanda Allah ya ba su damar karantawa suna karantawa domin samun kuskure ba da neman gaskiya ba Allah ya shirye mu da su ban gida kazalika na kusu alaika min anba'i ma sabaq haka muke baka labari daga labaran abubuwa da suka gabata wa qad ka min ladunna zikra Allah yace hakika mun baka daga gare mu wani zikiri wani zikirin kenan alqur'ani mai girma zikran munakkar zikran mun baka wani zikiri domin a nuna girman wannan zikirin a cikin zikiri baki da alqur'ani shine uwar zikirai an gane ko alqur'ani shine jagora wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa qalu ya ayyuha alladhi nusila alayhi dhikru innaka lamajnun saboda haka alqur'ani tana tabbata alqur'ani zikiri Allah ya ce mun saukar maka da wannan zikiri وعليك ان شاء الله تعالى ta'ala za آية. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Thank you.